ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka hada da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma a wannan alhamis biyu ga watan agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kuɗaɗen da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kuɗaɗen kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu dan firun munkela shine sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar. Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan hamsin wanda ake cema Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées saboda waɗan ƙara kyautata rayuwa na kasassu a Nijar ne. Akwai kwamiti national wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman na kasashe da mutum da kanshi ko ko ta ƙungiya biyu yana yin takarda wanda ake cema TDR ya ga yi bukatar shi sai kwamitin nan ya gamu a yi taro a gibar takardun nan tashi tana da ma'ana ko ba ta ma'ana sai a yi na amuran na takardun a tura minista sai ta ci amma ta hiyar sai ta bakin shi ne ta ɗin minista to abinda ba mu gane a ɗin minista da ke babban ma'aikaciyar ta minista ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa tawa A jajibirin wannan gangami shugabannin ƙungiyoyin nakasassu sun gana da ministar ci gaban al'umma akan wannan magana sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito shakwa wani aka ce a hidda kuɗi ba a samu hiddo su ba sai mu ce musu za mu ta wurin minista amma mu ce ta ɗauki alƙawli ministar ya ɗauki alƙawli ya alƙawli shin kuna ganin alƙawarin nan ta ba su gibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne sai mu ce to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayi dan su san mu ba wani gogon da muke a tsakani ga Allah muke ga aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan sai su hutu su bada bayani menene ke sa kuɗin nan ba su hutarwa daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wani ne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin nakasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe masa hawaye to amma malam musa ya yakuba ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin nakasassu na cewa nan zuwa kwana ashirin inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne in ba fidda kuddin ba na takaddun insha Allahu zuwa gaba wanda za mu tara zai yi wannan so goma. Alƙalman da aka samar a sakamakon ayyukan ƙidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a Nishar ya lallanka daga 80,000 zuwa 715 kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin ɗari na yawan jama'ar wannan ƙasa. galibinsu matasan da ba su yi karatu ba yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari lamarin da ke ƙara tilastawa su rungumar sana'ar bara sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar